muna so a taimaka mana matasanmu ba su da abun yi mazajenmu ba su da aikin yi iyayenmu babu abin yi mu maza nan kara zubai a nan guri to mu muna neman taimako ga ba abin da za a ci ba mu da ingantaccen muhalli muna nan muna cunkusai a gude don a gidan nan ma ina ga mun kai sama da talatin malama hawa abubakar kenan guda cikin dubban masu gudun hijira tare da 'ya'yansu daga yankin goza a jihar borno ita ma wannan malamar cewa take ciwon zuciya sanadiyan boko haram ne da ina da ciki to sai aka yi arsin nawa da bindiga daga nan ciki wata takwas na aikin yarinya ya mace yanzu a tare da wa kuke ana da mai gida na. yaran ki nawa yanzu yara na takwas yanzu ba ki amfani da kowane magani kenan eh ba na amfani da kowane magani ba kuɗi kuma an rubuta min magani na insha na wata biyu fata na amin taimako da ni da yata na maganan kuɗin magani ita kuma a sa mata a gera mata kariyar da ta yi a kurkusa kamu a nuna min bindiga akwai yaren da na haifa Ɗan boko haram ne suka buga ta suka tafi suka bar ni ita daman har tana yoyo jini a gabanta kamar babban mace. Yanzu haka dai akwai kimanin 'yan gudun hijira dubu goma da ke samun mafaka a unguwanni daban-daban na birnin Kano da kewaye waɗanda suka kubuta daga tarzomar mayakan Boko Haram a garuruwan Bama da Goza da gamborin Gala da sauran sassa na jihar Borno. Galibin su dai hukumar Hizba ta jihar Kano bisa tallafin hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar ne ke taimaka musu wajen samun matsugunni da jagorancin samun tallafi daga ɗaiɗai ɗaiɗaikun mutane da ƙungiyoyi. Malama Zara Umar ita ce mataimakiyar kwamandan hukumar ta Hizba mai kula da ɓangaren mata. Muna da rajista gidajen da suke zaune da tilin yaransu da su kansu da yawa sun koma gida amma duk da haka suna nan dai da yawa saboda wasu garuruwan nasu ba gidajen ba ba amma koma ba sosai to suna ganin su da su koma wani guri gara su zaman su a nan tun da su samu suna dan sana'o'insu wasu wasu kuma ana dan tallafa musu haka haka dai tun da nan hukumar hisba ma wasu suke zuwa su ce a dan kawo musu mutum ɗari mutum hamsin su taimaka musu lokacin da suka zazzo da yake kano alhamdulillah rabbul alamin akwai mataimaka daidai gwargwado wasu sun kakama musu haya wasu sun ba su guraren zama wasu sun zauna da wasu haka dai suke a cikin garin kano kusan rabin su za ka su ce an ba mazan ko an kashe ko wasu sun yi wajen kamaru kamar nan madara ka gani a kan firij ɗin akwai wanda ɗaya ta zo haihuwa daga cikinsu ta rasu ta babbe sai ɗaya daga cikin 'yan gudun hijira ta ɗauka kaga ire-iren wa'annan misalai ne na cewa matan suna nan da yawa babu mazan suna cikin wahalar kuma a haka dai muke jajjonawa ya gudu hijirar dai galibin su mata zaurawa ne da yara marayu mala abubakar mustapha na daga cikin kalilan ɗin magidanta da ke cikin su gaskiya yara kananan ana karatu karatun kuma na islamiyya ne wanda wannan ɗin ma har yanzu taimaka ne su samu ainihin tarbiyya da sauransu wadda kai kanka ka gansu daga makarantar aka kira su da taimakon Hisba organization akwai wasu organization da suka tara ainihin matasan sun je sun yi musu ainihin karawa juna sani kan harkar sana'a dama shi a gida tela ne sai a sake karantar da shi a tunatar da shi to kaga wannan ma additional tallafi ne ga ainihin matasan mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya